Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin duniyar wasanni. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin zai leƙa ne ƙasar Faransa inda aka kammala gasar cin kofin kwallon kafar mata ta duniya wadda ƙasar Amurka ta lashe Kana. mu nazari dangane da gasar neman cin kofin afirka da ke gudana a kasar masar inda tuni aka yi waje da tawagar masar mai masaukin baki da kuma kamaru da ke rike da kambin madalla tawagar 'yan wasan kwallon kafar amurka ta mata ta lashe gasar cin kofin duniya bayan da ta doke netherlands da ci biyu da nema a wasan ƙarshe da aka yi a birnin lyon na ƙasar faransa wannan dai shine karo na hudu da kungiyar ta lashe kofin na duniya kana sau biyu a jere babu kakkautawa gasar cin kofin mata ta duniya da faransa ta karbi bakoncin da yi ta haifar da sharhi daga masana harkokin wasan kwallon kafa inda wasu ke cewa duk da cewa 'yan wasan kasashen na afirka uku da suka wakilci nahiyar a wannan gasa sun yi bakin kokarinsu amma tsarin alkalancin gasar ya cutar da su kasashen najeriya kamaru da afirka ta kudu ne suka wakilci kasashen afirka a gasar to amma sun sha kashi tun ba a je ko'ina ba misali super falcons ta nigeria da ta ɗanɗana kudarta hannun norway da ci uku da nema a wasan da aka yi waje da su elizabeth carr tsohuwar jami'ar watsa labarai ta club ɗin nigeria na super falcons ta kalli dukkanin wasannin da kasashen afirka suka fafata kuma ga tsokacin da ta yi ni dai ban ji daɗi yadda kasashen afirka suka fita a wasan kofin duniya ta mata da aka ake gunarwa a france amma ba zan ce wani ne ya yi musu abin da ya sa suka fita don yanzu ana tafiya da zamani ne abin da zamani ya an ce zamani riga ne kuma ya kamata kowa ya sa rigan kuma an ce za a yi amfani da wannan sabon salon da aka kawo na bidiyo wato in rafra ma ya hura wasa in akwai tantama sai an duba bidiyo to kuma an duba video ta ce ga abin da ta gani to which means ya kamata kasashen afirka su ma su fara kokoyo da wa'inan abubuwan da zamani da ake kawowa tura a yi wasa ba wai wani ne ya cuce su ba kuma dama in suka yi wasa tsakanin su ba sai an kai wurin da sai an dinga tantama eh, sun sha ko ba su sha ba so ya kamata kasashen afirka in kafin su tafi kofin duniya su ga kamar turawa ne kawai ya kamata su ci wannan wasan matan mu na da karfi suna wasa a club club a duniya kuma suna wasan kirki amma ya kamata mu yi tafiya da zamani mu san wato amfani da na'urar bidiyo ɗinnan ta zo zama kenan a kwallon kafa. 'Yan wasan Leones na Kamaru a yayin wasarsu da kasar Canada sun kwashi kashinsu a hannu, kamar yadda 'yan wasan Spain suka lallasa bayana-bayana ta Afrika ta kudu. Dauda chiroma wani mai sharhi kan harkokin wasanni a Najeriya, ya lura cewa mafi yawan kasashen Afirka ba su fara amfani da na'urar tallafawa alkalin wasa ba kamar yadda aka yi a gasar. to ya kamata hukumar afirka yanzu ta san cewa duk yawancin league in ina fara amfani da ita idan an fara amfani da ita sun san dokokinta sun san yadda league in nan yake to dole ne za su je za su yadda da shi ɗaya kenan sannan na biyu duk wani abin da yake ya shafi kwallo akwai kundi wanda take za a yi wasa game da wannan kundi kundi innan governing body ne wadda kowa na bin wayannan dokoki dole ne idan aka shaka ka amince da cewa eh wannan an shaka in an tashi in kana da wani koke daga baya ka shigar da shi to yawanci mu a afirka ina mun saba ko a league league na afirka gan an sha kwallo mutane su dauke sai ko an ba da bugu daga kai sai mai tsaron gida wai su su dauke ka kansu su fita daga filin kuma an tafi an tafi kenan ba za a ci gaba da wasan a cewar bala dahiru mai sharhi kan wasan kwallon kafa a najeriya masu alkalancin ba su yi wa afirka adalci ba afirka takan iya kokarin ta wajen zuwa wannan gasa to amma akan samu matsala akwai matsalan da za a ce wannan kuskure ne amma akwai matsala wanda ake gani cewa ba bukatan ku ake kamar a hidimar wasan ba musamman kullum mukan duba la'akari da yanayin yadda ake alkalancin wasa yau aka kirkiro da mai taimakawa wa alkalin wasa wato video assistant referee dukkan abin da kake so dama kana son taimako to amma sai muka hange shi ta wani waje ba ya zo ya taimakawa hidimar wasan bane a'a ya zo ne ya taimaka su bangaren su tu musamman bangaren turawa idan ka duba wasan da kasar kamaru ta buga da kasar ingila wannan babban abin kunya ne ma ga su kansu wanda suka kirkiro ko kuma suka shirya wannan gasa na wannan kamaru ta samu kwallaye guda biyu wanda shi mai taimakawa alkalin wasan nan wato shi bidiyo a sassan rafiri na'ura ce ta ba da kwallon nan ta nuna kararar cewa kamar sun jefa kwallon nan amma shi wanda zai hukunci akan wannan shine alkali dama shine wanda zai fado shine na karshe sai ya nuna cewa wannan kwallon shi a wajensa haramtaccen kwallo ne ka zo kuma ita kanta kasar england ta samu irin wannan aka je ita kuma ta bayar kuma ya bayar Madalla gasar cin kofin kwallon kafa ta mata da aka yi a faransa da ta zo daidai da lokacin fafata gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka da ke gudana yanzu haka a kasar masar wannan wasa dai ya zo da mamaki saboda abin da bahaushe ke cewa tsinkin da karaina shi kan tsole ma ido kasancewar afirka ta kudu ta fidda mai masaukin baki wato masar daga gasar yayin da kuma najeriya ita ma ta yi waje da kamaru mai rike da kambin a wasannin zagaye na kungiyoyin sha shida da aka gudanar pascal patrick shine manajar tawagar super eagles ga abin da yake cewa jim kaɗan bayan doke indomitable lions na ƙasar kamaru mun yi murna ba kaɗan ba saboda yanayin yadda wasan ya kasance ah, muna ganin cewa kamar da ba da mu sha ba amma kuma allah ya zo ya taimaka muka samu muka sha kasan su suke da kofi wanda yake ta afirka a wurinsu ka haɗu da irin wayannan ƙasashe masu ƙarfi haka so a haɗuwanmu da su mun san cewa wasan za ta yi ƙarfi yara kuma duka allah ya sa babu wanda ya ji ciwo yanzu haka yau an fito an yi exercise kuma muna ƙoƙarin shirye-shirye ne na wasanmu wanda yake za mu buga a gaba a ci gaba da wasannin zagaye na biyu da aka fafata jiya tawagar kasar madagascar sun ba da mamaki a gaban shugaban kasarsu wanda ya yi hayar jirgin sama domin kwashe magoya bayan kasar zuwa masar sun yi nasarar doke tawagar jamhuriyar demokaradiyyar congo a bugun finariti yayin da algeria ta fitar da kasar gini bayan da aka tashi ci uku da nema koya masana suka kalli wannan wasa umar faruk gumau mai sharhi ne kan harkokin wasanni a najeriya ga abin da yake cewa dangane da wasannin. Akwai abubuwan mamaki da yake gudana a gasar kwarai da gaske musamman babbar tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar Madagascar wanda take fafatawa a gasar karo na farko. To a fafatawan da suka yi da kasar demokradiyyar kasar Congo an tashi biyu da biyu ne kuma inda aka ji bugun penalty to a bugun penalty ta doke Congo da ci hudu da biyu. Mai horar da tawagar Nicolas Dupis ya yi kokari kwarai da gaske ganin cewa a fafatawan da demokradiyyar kasar Congo shine karo na farko da ya canja sha farko da suke fafatawa a gasa ganin cewa Ryan Revelation mai buga tsakiya na tawagar bai fafata ba to an ta ganin za a dan samu matsala saboda dan wasan da yake bada gudunmawa kwarai da gaske to tabbas yanzu tawagar kasar Madagascar tawaga ce da dole a karkata hankali kwarai da gaske a kanta. A baya masharhanta da dama sun yi hasashe cewa Masar ce za ta lashe gasar hasashen da bai tabbata ba sakamakon ficewar Masar din a gasar. abdulrahman salisu garba wani masharhanci kan harkokin wasanni ya ce sakamakon yadda lamura suka juya hasashe ya fi karfi yanzu kan najeriya ƙasar afirka ta kudu wanda za su kara da najeriya wasan gaba ta doke ita kungiyar ƙwallon kafa ta masu masaukin baki wato ita kasar masar da ci ɗaya mai bahaushe wanda hakan ya jawo babban matsala a ƙasar ita kanta ƙasar masar din wato egypt wanda an samu matsalan da ba taɓa samu batun da aka fa ita wannan ah, ƙungiya. na kasar masar na kungiya wato kungiya na kasa domin bayan kammala wasan shi kan shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar masar din ya ajiye sa sannan masu korarwa na ita kasar masar din tun daga kan koci har zuwa wanda suke taimaka masa dukkanin su an sallame su a aiki wanda su ma kansu abin ya zo masa da mamaki na wannan ficewa da suka kasancewa suna da manya manyan yan wasa wanda duniya ta san cewa wayannan yan wasa ne musamman dan wasan liverpool din na mamin sala hasashen suwa za su dauki wannan kofi kaga ya fara juyawa amma dai har yanzu dai ba za mu ah, fidda ita tawagar kungiyar kwallon kafa ta super eagle ba a ciki duk da cewa akwai gyare-gyare da ya kamata a yi a tawagar kafin a fuskanci ƙasa afirka ta kudu to da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aikin sashen hausa na radio france international da suka taimaka wa shirin musamman ibrahim malam goje da editan mu bashir ibrahim idris ni da na gabatar ahmad abba nake cewa a huta lafiya